Wannan hayaniya da kuke ji da yi wata babban motar safa ce mai dauke da fasinjoji sama da saba'in ta yi tahumu gama da wata babban mota mai dauke da kaya akan hanyar Duwala zuwa fadan jihar Yamma ba Fusam. An yi hatsarin ne a kusa da garin Banga wannan gari dai yana da tazarar kilomita tamanin daga birnin cinikayyar kasar Duwala mutane sha bakwai ne suka sheka barzau. kana waɗansu da dama kuma suka jikkata yanzu dai an garzaya da su babban asibitin garin banga don ba su kulawa ta musamman mr shedo samuel yana daga cikin fasinjojin da allah subhanahu wata'ala ya yi musu gyaɗar doguwa ga abin da ya labarta mini a yayin da nake masa tambaya koya wani hatsari ya faru ya ce mun yi ta yi wa direban mu magana amma ya jin mu domin ya tafi a hankali gashi yanzu mun zo mun shiga cikin wani hali yanzu haka ga waki nan a kwance an kasa ma tantance ko su waye suka rasu ni ma na samu rauni amma nawa akwai sauki malam sa'ad wani mai zirga-zirga ne akan hanyoyin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce mini hanyoyin ne ba su 扔扔垃圾。 za ka ga hanya ne karama sannan ba ta da girma kuma yi wannan hanyar mutane na tafiya da gaske da daddare ne saboda ka san yan uwanmu wato makwabtan mu wa'annan wato kabila wanda ke kira garbawa suna ainihin tafiye tafiye da daddare duk za mu na a wannan hanyar gwamnati ta yi take ba ruwanta da mutane kawai suna kallo ne kawai yadda ake mutuwa idan ka duba yau da sati yau kuma sati biyu sati uku idan ka kirga mutane suka mutu na a wannan hanyar suke hamsin wanda wani suka samu rauni kuma wannan hanya kullum na shigewa wannan hanyar mu shi na samu hatsari da ma batun mutane biyu mutane uku su na su mutane goma mutane goma sha biyar. Shi ma mataimakin karamar hukumar Banga Muhammadu Awal ya nuna alhininsa kan irin yanda ake hatsari a wannan hanyar ga abin da ya mini. Kuma tambayar nan ya zo a daidai lokacin da duk mutane suke kawo kukan su gare mu game da wannan hanya kuma ya zama da cewa mu ba mu bane muke gyaran hanya da mu ne muke gyaran hanya da za kowace hukuma za ta ta gyara daidai nata To amma wannan aiki gwamnati ne take yi, shi sa nake kai kuka na ga gwamnati ta yi kokari ta gyara wannan hanya domin hanyar nan an rasa rayuka da yawa. ni na, a yanda nake magana nan na rasa na wannan uwan a wannan hanya kuma yau kwana uku kenan ko hudu ko biyar da aka rasa musulmai shida a duk wanda suka rasu shida din musulmai ne a bakwai ne amma shida musulmai lallai mu mun yi asara da yawa don haka kukan da muke kaiwa cewa gwamnati ta yi kokari wannan lamari dai ya zama ruwan dare akan hanyoyin ƙasar jamhuriyar kamaru kasancewar rashin kula ko watsi da hukumomi suke yi na rashin gyara hanyoyi ko gina sababbi haka su ma direbobin suna tukin ganganci kuma waɗansu daga cikin su suna shan barasa kafin su fara tuki alhali kuma suna ɗauke da rayukan al'umma Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.